gabanya ina jin ka fa ba kowa dai ba kowa dai ko eh, kuma saman saman bihiya kuma saman bihiya ma nan ba kowa kuma ko mm. sai kwari dai ga sunan tsuntsaye suna ta fama ko gabanya ya maganan nan da aka yi abin ni fa ita za a tare da ita wace fa maganar dan munafukan nan da iriga mu zuwa garin nan iriga malam masallaci iyo iyo kuma ina ta hada mana husuma a garin nan ni wallahi ta nake magana kai ta rabon gado tun da ni ka gani ne babba Eh? ana maganar abuwan da ya zama mana matsala ya zama mana masifa ya zama mana tayin hankali ya yi riga malam masallaci iwo faɗo garin nan ai na rasa wanda ya kwatanta wa yaran nan garin nan ya ya abu nan ka san ba baba samu na fuka ce ai ga da'i kai kai inda ban shiga ka takura mahaifiyarmu wallahi ita dinka hada mahaifin mu rigima na fahimta wallahi to kana ji na eh abin da ni nake so da kai ka fuskanta ne kana ji eh mu kashe shi kawai <laughs> kaga ko yawara da kyau ka kawo eh. ka san mutumin ka yanzu ko ya koma sai da wake da shinkafa wake na ka san nan na san na furci bai wai kaga da bakin nan na saboda ramin nan wallahi tunanin kawai da abinci ne saboda rahin kuɗi wallahi yi na ce ka bada wani abu wanda za a kashe shi din kuma duk abin tsiyani ne a'a ba baka fahimce ni ba wallahi ni wani lokacin kai ragwar zuciya ce da kai to misali yanzu misali dan ka fito da wani abu ka bayan an zo abin nan ni na ka shawara in mutu da ka kawo shawara kana ganin gayi ba komai zan dauna kai dan dauna kai kenan to amma bari to in gaya maka akwai mutumin ka yanzu ya koma tallan wake da shinkafa wai wa <laughs> dan dan dan tsamurare haka dan jiki aka ne dan kasa rufa'i ke da <laughs> rufa'i yanzu a gidansu ake da shinkafa ake na na yadda saboda nan zaman tattara kuɗi za mu ba a so ice akwai mai sayarwa ka ce baya so mu sani ne to a a nan bakin kwaliti ne yake kawo waken ma a kwaliti bakin kwaliti ne yake kawo waken da kafa ne yake sayarwa <laughs> da da kai yanzu mu je mu so ai bera ma ba a sa mata 20 in ka tayi abin ne bera ake da ai kaɗan ne ya baban ya kawai yake nan wallahi yanzu dai hakan za hakan mm, hakan yi kenan kawai Allah ya ji kansa mu kuma ta mu ta zo Allah ya kiyaye eh,